wallahi insha Allah mutanen arewa sai kun ga Bola Tinubu yana bi garka garka yana roƙon mutane don Allah ku taimake shi mutum ya zo ya tallata muku shi ku bashi kashi mu na mu ku bashi Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka. A yau muna ɗauke da zazzafin martanin Sheikh Murtala Bello Asadi game da shugaban ƙasa Ahmad Tinubu inda ya tsokaci sosai a kansa haɗi da addu'a a kansa inda ya ce tsakaninku da Allah halin da aka ba arewa a yanzu akwai adalci a cikin shugabancin nan da ake mana hatta abubuwan more rayuwa ba ma daga ciki ku kalli bajet ɗin da aka yi na wannan shekarar ku ga abin bakin ciki a tarihin Najeriya ba a taɓa samun matsala irin wannan ba amma kuma ina dattawan arewa ina 'yan siyasa suke ina waɗanda suke magana da yawun arewa kuma ina 'yan siyasar arewa sun yi shiru kamar ruwa ya shanye su to ya kuke tsammani kenan inda ya ƙara da cewa muna da wasu manya-manyan abubuwa guda biyar da ya kamata a ce bajet ɗin Najeriya a kansu za a dukufa. Amma Arewa an bar su a baya, inda ya ce, yanzu ka dubi jihar Zamfara, duk bajet ɗin da aka yi na gwamnoni babu su a ciki. Saboda ba gwamnatin APC ce ke mulki ba. Bayan kuma idan da la'akari ake suna sahun farko da ya kamata a ce an fara yin bajet da su, inda ya jan hankali ga mutanen da ke cikin Zamfara ya ce, ya kamata ku yi karatun tanatsa akan shugabannin nan. yanzu misali shi kansa gwamnan PDP idan da zai yi shekara arba'in babu mukami zai cinye abin da ya tara ne ko kuma shi gwamnan APC zai cinye abin da ya tara ne shi ma mu muka ce a zaɓi Tinubu to ya gaza dole mu fito mu gaya masa gaskiya yanzu misali arewa da mai muke alfahari da shi ne in ba noma ba to bajet ɗin da aka yi arewa cikin kaso bakwai da ɗigo uku inda ya ce ku yi haƙuri lokaci yana nan zuwa mu ga wanda zai ƙara ɗauko mana tallan shi ya kawo mana irin wannan zalunci da ta'addanci kuma wallahi yan zamfara ku shiga taitayin ku da rigimar nan taku ta cikin gida ku haɗa kanku Inda a ƙarshe ya ce ya Allah idan har tunin bai gyara ba Allah ka hana shi bukatocinsa Allah ka kawo mana mafita yan siyasar da suka zalunce mu Allah kai mana maganin su amin Ka dai tsokacin nasa ku saurara, amma kafin nan muna roƙon da idan wannan shine karin ku na farko a shigowa wannan channel ɗin tamu mai albarka, kar ku manta ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar karara wanda da zarar mun dora muku bidiyo zai zo gare ku sannan ku yi mana liking da ɗin liking ku shine zai dinga tabbatar mana duk abin da muka dora muku yana matukar gamsar da ku abinda zan ɗan kara muna a nan shine halin da mu take ciki hali ne na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma akwai abubuwa da sun bayyana tsakani da Allah arewacin Najeriya tana cikin wani hali me nake nufi da tana cikin wani hali shugabanni da Allah ya jibinta muna yanzu rashin adalci ya bayyana gare su kuma adalci manzon Allah ya faɗa muna matsayi na adalci a ranar alkiyama dauki hadisi sahihi wanda Imam Muslim ya fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal muqsitina Allah alama nabiran min nurin shugabanni masu adalci a wurin Allah manzon Allah ya ce alama nabiran min nurin suna bisa ga minbarori na haske za a azama minbari in kana shugaba adali alama nabiran min nurin su wane ne shugabanni masu adalci manzon Allah ya ce allazina ya'diluna fi hukumihim wa ahlihim wa ma wallu su waɗanda suke adalci mutane menene adalci justice daidaitawa tsakanin na kusa da na nesa allazina ya'diluna fi hukmihim waɗanda suke adalci a cikin hukuncinsu wa ahalihim da iyalinsu wa ma wallu da abinda sun ka jibinta tsakaninku da Allah duk wanda ya ga halin da an ka bar arewa akwai adalci cikin shugabancin da ake muna akwai adalci ciki hatta abubuwa na more rayuwa ku kalli budget na wannan shekara ku ga abin bakin ciki tarihin Najeriya ba a taɓa samun irin wannan matsalar ba amma kuma ina dattawan arewa ina waɗanda suke magana da yawon arewa ina 'yan siyasa arewa sun yi shiru kamar ruwa sun ci su to ya kuke tsammani yanzu fa abin da ya kamata ku sani duk wani abu wanda ake magana na tattalin arziki akwai manyan abubuwa guda biyar waɗanda bajet ɗin Najeriya su ƙumsa kumsa su ne manya amma arewacin Najeriya an mai ta baya ku kalli misali arewa ne mun ka shahara da shi shine noma noma mun ka shahara da shi to abin mamaki budget din wannan shekara abinda an kafi suwa bangaren noma arewacin Najeriya jihohi guda bakwai wai abinda sun ka samu dibo wato kashi bakwai da dibo uku amma jihar Afabio shugaban majalisar tarayya shugaban majalisar dattawa jiha ce ɗaya akwa ibon ta samu kashi 53 tsakaninku da Allah akwai adalci tsakaninku da Allah akwai adalci jihohin nan sun je hakuri akwai basu jiha ba to ba shi zai ba ku mamaki ba ku kalli jihar Zamfara tsohon gwamnan zamfara matawallin maradun wanda ya bar mulki wanda minista na a halin yanzu ƙarƙashin gwamnati ne ya naɗa kwamiti na bincike game da halin da zamfara take ciki abin bakin ciki wanda ya jagoranci wanda ya jagoranci kwamitin shine MD Abubakar yana nan raye abin bakin ciki cikin abin da suka zakurowa kamar ho a ce ka dauko ɗaya bisa goma cikin abin da suka zakurowa sai da sun ka zakuro an kashe mutane sama da dubu shidda a zamfara dubu shida da ɗari biyar sama da dubu shida da ɗari biyar an yi garkuwa da mutane sama da dubu shida a zamfara an amshi kuɗin fansa sama da 2.8 billion biliyan biyu da naira miliyan ɗari takwas wai bisa ga kiyasi na abin da an ka ansa an kwashe dabbobi tsakanin shanu da bisashe sama da miliyan guda an roshi gidaje an wace masu su sama da gida gida ɗari da sittin da tara an kwashe sun tashi sun zama mi ƙauyuka ɗari da sittin da tara sun zama 'yan gudun hijira garuruwa a ce gari kaza gari kaza gari kaza gari sama da ɗari da sittin da tara sun zama 'yan gudun hijira kun san abin mamaki duk wannan hali da zamfara take ciki wai gwamnatin Najeriya yanzu da an ka taho baje babu zamfara amma maganar ilimi babu zamfara maganar noma babu zamfara maganar wutar lantarki maganar tattalin arziki magan duk wani abu da kun ka sani wai sauran jihohin an dan dan musu dan abin da an ka dan musu amma gaba ɗaya babu jihar zamfara maganar lahiya babu jihar zamfara mista babu jihar zamfara shine abubuwa guda biyu abu na farko jihar Zamfara gwamnan da ya ci zaɓe Zamfara shine ba ɗan jam'iyyar APC ba ne. abu na biyu shine Abdulaziz Yari yi takara sanad takarar sanad president da ɗan takarar shugaban ƙasa, wannan shi Allahin da an kawo gwamnatin tarayya kenan yanzu gwamnatin tarayya ta manta da cewa Zamfara Bola Ahmad Tinubu sun ka zaba kowa ya san cewa jihar Zamfara sun jiha ma Bola Tinubu ƙuri'a ɗari bisa ɗari cikin waɗannan jihohin namu na wannan yankin Zamfara ɗaya ya ci amma tare da haka sun ki kare wannan mutuncin yanzu da ɗan APC Zamfara da ɗan PDP Zamfara yanzu gaba ɗaya gwamnatin tarayya ta yi kunnen uwar shagu mi allafi shine Dauda ya yi musu laihi ya ci zaɓen gwamna mi allafi Abdul Yari ya yi musu laihi ya yi takara da ɗan takarar shugaban ƙasa ashe tsakaninku da Allah in an yi na don a musguna ma Dr. Dauda Lawal don Allah dauda lawal an ka musu nama yanzu shekarun dauda lawal inda Allah zai kara mai irin shekaru ne yana canya abin da ya tara shekarun Abdul Aziz yare inda za a maimaita mai irin shekaru ne yana canya abin da ya tara to in mutum duk sun yi laifi sai awa sama da mutum biyar hukunci to abin da ya kamata ku sani yan arewa ku yi hankuri ku jira lokaci na zuwa ni mamakin nake wanda zai komo a arewacin Najeriya tallata muku Bola Ahmad Tinubu irin wannan zalunci da ta'addanci kuma wallahi yan zamfara ku shiga taitayin ku wannan rigima da kuka yi ta cikin gida ya kamata ku aje ta yanzu yanzu dai kun gani yanzu gwamnatin tarayya babu ruwanta da ɗan APC zamfara ɗan PDP zamfara hukunci guda ta yi musu babu ilimi babu duk wani tattalin arziki babu ciki an yashe ku kuma tsakaninku da Allah kan bin talauci ina kun ka san yana zagayawa sakkwato da zamfara babu waɗi Sakkwato da zamfara in sakkwato ta ci wagga shekara wata shekara zamfara ta ci to tattalin arzikin Najeriya yanzu gwamnatin Najeriya ta yahe zamfara to in kun yahe to Allah ku maishe mu Nijar ba sai mu huta ba mu abinda muka ciyawa da Bola Ahmad Tinubu yawa mutanen Arewa Allah kai mai hakan ya Allah wa da duk yawa mutanen Arewa Allah kai mai hakan ya Allah alƙawullan da yayi Allah ka san ya saba muna Allah bukatoci ne in bai gyara ba Allah ka hana mai bukatoci ne ya Allah muna roƙonka da sunayenka da sifofinka Allah kai muna mahita yan siyasar da sun ka zalunce mu sun haƙe mu mugun hannu don wallahi ku sani mu da mun ka goyi bayan Bola Tinubu wallahi dole mu mai san mai martani ko da ran wasu na baci babu ruwan mu koran ku ya baci mu abinda muka cewa Allah ya kai mu ai rashin hankuri yasa tambayar mu sunan da in an yi hankuri shi zai faɗi da kai ne wallahi insha Allah mutanen arewa sai kun ga Bola Tinubu yana bi garka garka yana roƙon mutane don Allah ku taimake shi mutum ya zo ya tallata muku shi ku bashi kashi mu na mu cewa ku bashi kashi don haka mu abinda muka cewa wa da gwamnatin tarayya ta wa mutanen arewa Allah shi mata haka nan in suna da rabun gyarawa Allah ya sa su gyara